Bismillahi Rahmani Rahim. Ɗan sarki ne, kashi na goma sha biyar. Hidaya ta yi taraf ta ce dadi ba wai yaya sultan ba ne, shi sai ya bi mu mun je sukul tare. Ai mun gaya masa ya zauna gida ya jira mu kafin mu dawo, za mu yi wasa da shi. Mira ya rika hannun Sultan yana faɗan school za su je baka kai nufin a jikin su ba. Banda rigima irin taka, fita aka saba yi da kai ne, zo mu je inda mami sai ku yi wasa tare. Sultan ya ja ya tsaya sai ga hawaye ya so mai yi wannan dalilin, ya saka hidaya zuwa ta riƙe hannunsa tana kallon Mira. Nadi ni zan je da shi sai mu zauna a sit ɗaya. Yasmin ta ce wallahi ba za mu je da shi ba. Ai prince namu dariya za su mana, mun zo da yayan mu kilas ɗaya. Salwa ta ce gaskiya dadi ba za a je da shi ba. Titus ɗin ma ba za su yarda ya shiga kilas ba ya yi girma. Amira ta gyaɗa masa kai cikin tabbatarwa, ita ma bata bada goyon bayan aje da shi ba. Hidaya ta ce ni ba zan je sukul na bar shi yana kuka ba, idan ba za a je da shi ba ni ma ba zan je ba. Mira ya ce duk ku zo na kai ku a mota na, I will talk to the principal. Duk suka fito a motar ba don sun so ba. Hidaya kuwa farin ciki kamar me za ta je da abokin wasar ta sukul. Mira da kansa yi wa principal ɗin bayanin ciwon sulta, ya roƙi alfarma a bar shi na yau kawai. Hidaya ta ja hannunsa sai farin ciki take ban da harara. Babu abin da Salwa da Amira suke banta da shi. Aiko suna shiga kilas ɗin, aka so mu kallon su. Yasmin ta nufi sit ɗinta ta zauna Hidaya kuwa ta ja hannunsa zuwa nata sit ɗin. Kowanne sit a kilas ɗin na zaman mutum ɗaya ne. Each student per seat. Haka tsarin school ɗin yake. Sai ta zauna kaɗan ta matsa masa shi ma ya zauna yana bin kilas ɗin da kallo. Ranar tafanta haka ya bi duk ta zane-zane a su. wasu kuma ya keta idan ta buge shi ya rama sai dariya Yasmin ke masu da aka tashi breakfast yaran suka zagaye sa ya wannan ki ne ta ce eh amma yana da kyau sosai shi ba shi da school ne me yasa kika zo da shi class din mu shi baya magana ne kurma ne shi hidaya ki dolo ne me yasa yake abu irin na yara Shi ne tambayoyin da yan class din da friends na da ke mata da aka tashi breakfast ta rikosa suka fito inda suke cin abinci suka nufa abincin Abincin da tare suka ci kasancewar ba a saka da shi ba, nata kawai sai duk ba su ƙoshi ba. Hidaya abinci babu, ta ce ai duk kane ka cinye min nawa, ga shi ni ma ban ƙoshi ba. Me yasa baka ce a baka naka ka zo da shi ba? Ya shiru yana kallon ta ta mu tattara kayan, tana haɗawa sai ga Yasmin ta zo da nata abincin. Hidaya kun cinye naku ne? Ta ce i eh, kuma ba mu ƙoshi ba. Yasmin ta ce ƙwai ta ce waye ce ki bari ya biyo ya biyo ki gashi ya cinye miki abinci ni kuma yau tare da Farida zan yi breakfast tunda kika zo baki kira ni mun yi tare ba Hidaya ce shiru bata yi magana ba Yasmin ta ce ki je inda su Amira su su bada nasu a bashi mana Hidaya ta girgiza kanta tana jan hannunsa ta dube sa ka gani ka yi haƙuri idan mun je gida sai mu ci wani wani abincin yanzu babu ni ma ban ƙoshi ba Hidaya abinci in ce ya faɗa kamar yana son ya kuka ta zauna da shi inda ya inda Yasmin ta zaunar da shi inda Yasmin take ta ɗan ɗosana ba sai ta nufa blog na Amira sai ga su sun fito suna tafe suna dariya ko me suke ma dariyar oho Anta Amira ta kira sunanta ta jiyo tana mata wani kallo menene ne me ya kawo ki blog namu ta ce ya sultan ne ya cinye min abinci kuma bai koshi ba to me kike so na yi me kike so na uban waye ya ce ki zo da shi ba sai da muka ce a'a kika dace ba ma za ki je ki ba mu guri a cewar a cewar Salwa Amira ta ce a'a ya Sultan ne fa Shi shikenan sai mu bar shi da yanwa a'a wallahi zo karɓi nawa ki je da shi kuma wallahi kika bar min free plus a school yana miki shegen doka kai za ki je gida da ita Hidaya ta je karɓa Salwa ta mata wani uban rankwashi mai shegen zafi Amira ma sai da ta dangwareta kafin ta bata Jikinta na rawa ta karɓa ta juya tana hawaye saboda ta ji zafin sa. Tana zuwa ta share hawayen nata da sauri kafin ta bashi abincin ya so mace. Ida, Ida ya zo. Ya faɗa yana kallon tare da nuna mata su abincin a tare. Ta girgiza kanta, kallon ta Yasmin ta yi sai ta ga kamar ta yi kuka. Ta ce halasin da keki ne. Ida ta gyada kai tana ta kai tana ƙoƙarin haɗiye kukan da ya zo mata. Ki bar su da Allah, so mu ci wannan. Bayan sun dawo gida, suka cire yunifom nasu suka ci gaba da wasan. Tun daga lokacin idan za su je school da boyo suke zuwa ba tare da sun bari ya sani ba. Kafin ya tashi sun gama shirin su sun yi breakfast sun fice a gurguje. Idan ya tashi ya fito bai same su ba ya yi ta rigima kuma daga baya sai ya daina damuwa ko ya fito bai same su ba. Idan ma yana nan za su ce sai ya raka Hidaya da Yasmin har mota yana musu kiss a kumatu suna yi masa bye bye. Wannan abin ba ƙaramin ƙona ran Amira da Salwa yake ba. Tanan ba sa bayan ta dawo daga tunanin da take yi Ire-iren wannan tunanin ke saka ta zama wata iri babu kuzari koda yaushe a tare da ita, sai na kewar Sultan. ko yaushe zai dawo su ta gaba da wasar da suke yi before oho. A makaranta ba ta na komai sai tunanin Sultan da al'amuransa, tare da tuna abubuwan da suka gudana tsakaninsu masu ƙara saka mata kewarsa. Ba ta not ba ta mai da hankali wurin tica idan ana masu darasi, kullum sai an dake ta wanda Yasmin ko kaɗan ba ta jin daɗin sauyin Hidaya a yanzu. Ta yi tambaya ta yi rarrashi irin nasu na yara duk a banza. Da aka zo jarabawa ta kwaso na talatin, Yasmin ta yi na uku. Amira na, na ɗaya dama can tana da ƙoƙari sosai da kaifin basira. Idan ba ta ɗauko na ɗaya ba za ta ɗauko na biyu. Sai Salwa da ta yi na da ta na biyar. Banda ihu da murna babu abin da suke yi. Sai tsokanar Hidaya suke ga ga taƙwala mai ƙwaƙwalwar kifi. Ba ta san komai ba, ‘yar ƙauye da ita. She knows nothing in banda wasa da ce. Wannan shine kalaman da Amira da Salwa suke ta jifarta da shi, suna dariya. A matsayin suke Mira ya dawo, yau su bashi shi labari, Hidaya ta yi na talatin. Aiko yana dawowa suka je masa da labarin, suna nuna masa nasu result ɗin. Ya karba yana dubawa, ya ce ina, ina na Yasmin ta, ta nawa ta yi. Amira ta ce as usual daddy, ta uku ta yi. Ka san ba ta wuce uku, huɗu? Yage da kansa yana kallon Yasmin, magana ki result ɗin. ta bashi tana marmashi. Kalansu ya yi babu hidaya, ya ce hidaya fa me? Kafin ya ƙarasa tambayar hasalwa da Amira sirra suna rage-ragen faɗin Dari hidaya ta talatin ta kwaso har ma tana ƙoƙarin kulle ajin. Suka soma dariya banda Yasmin da ke kallon su. Ragowar da Mira zai yi idanunsa taraf a cikin nata, sai ganta da kuɗe ta ɓoye tana leƙen su, fuskar tashar kaf da hawaye. Amin ya tsira mata idanu yana observing yanayinta. Kwata-kwata ta canza a yanzu ba kamar da ba. Me ke damun yarinyar? Ya ce zo nan Hidaya. Zo na ji waye ya taɓa min ke a gidan nan. Waye ke saka ki kuka haka? Ko waye shi tabbas zan ɓata masa rai. Kamar ba za ta je ba, amma daga yanayin kalamansa ta ji sanyi a ranta. Ta yarda ba zai dake ta ba tunda ta yi ta talatin. Ta fito tana tafiya a hankali cikin tsoro kamar wadda ƙwai ya fashewa a ciki. Aman ya riƙo ta ya zaunar da ita kusa da shi yana kallon ta. ya ce ki share hawayen ba na son kuka da sauri ta saka bayan hannunta tana sharewa bayan ta cire gilas na idanta wancan karanta nawa taka ɗauka ya tambaye ta yana tsare ta da idanuwansa masu rikita ɗan adam murya tana rawa ta ce na goma sha shidda ya ce hakan na nufin kina da damuwa a yanzu wadda ban sani ba na ga canji sosai a tare da ke hida tell me menene matsalar ki ya faɗa yana riko duka hannayenta cikin kulawa ta ce babu komai ya ce akwai tell ko sai Amira su fita ki faɗa min ta da kai da sauri ya dube su tare da masu alamar su fice ba dan sun so ba Saka fita daidai lokacin afiya ta shigo falon ta zauna tana kallon su ya ce gama me yasa da result naki yake haka me yasa ba kya karatu ba kya mai da hankalin ki, kamar farkon wancan zangon ko kin fi so na yi ta kashe maƙudan kuɗi na akan school fees suna tafiya a banza ta girgiza kanta tana goge hawaye sosai ya ce to ga min na ji ki. cikin rawar murya ta ce ya sultan sai kuma ta fashe da kuka sultan ne damuwar ke da ta da kai tana share hawayenta ya ce to ai kin ga sultan ya tafi ba zai ƙara takura ki ko ya dake ki ba ga yasmin ki yi wasa da ita ba shi kenan ba ta girgiza kanta tana faɗin ni ka ce ya dawo mu yi wasa ba zan ƙara ture sa ba Aman ya ja ya ja Aman ya ja numfashi yanzu ya fahimci inda ya inda ta dosa ba tana kuka saboda sultan yana hantarar ta bane ba Ya gane damuwarta saboda rashin sultan ɗin ne. Sosai ta bashi tausayi ba ƙaramin sabo ta yi da shi ba. Dole ta damu. Ya ce sultan ya tafi karatu hidaya ba zai dawo yanzu ba. Amma idan kina so na kai ki sa ku ci gaba da wasa tabbas sai kin dage kina karatu sosai. Yanda idan sultan ya ga result naki zai ji daɗi ya farin ciki. Ya ce hidaya kin yi ƙoƙari zo mu yi wasa. Mu ci abinci kuma mu yi wanka tare. Idan kuma kika ƙi karatu sultan ya ga result naki ba zai ji daɗi ba. fushi zai yi ya ƙi wasa da ke ƙila ma ya ce kada a zo masa da ke ta ce dadi shi kuma baffa sai yaushe ne zai dawo shi me yasa ba za ka kai ni kudinsa ba shi ma ya ce idan kin dage kin yi karatu shi ma da kai na zan kai ki kudinsa. sai ta murmushi tana jinjina kanta tun daga ranar da aka koma makaranta ya bata ƙara saka wasa a ranta ba ba ta da wannan lokacin a yanzu karatu take sosai akan abin da aka koyar da su Kilas idan sun dawo gida kuwa, wanda bata gane ba sai ta ajiye sai lesson teacher nasu ya zo, ta nuna masa ya ƙara koya mata. Sai ta zama wata iriyar yarinya da bata da lokacin kanta da komai sai nata da karatu. Babu ruwanta da kowa a gidan. Idan ka ji dariyarta tabbas da Yasmin ne kawai. Sakamakon jarabawa na fitowa sai ga ta da third position. Yasmin ta yi na ɗaya. Mira ba ƙaramin farin ciki da hakan ya ba. Ya yi masu kyauta babba irin wadda suke so. Babu zancen Sultan yanzu a zuciyar Hidaya. Tuni ta manta da shi da duk wani abu da ya shafe ta. Idan har ta tuna sa sai idan an zo ɗau idan an ɗauko zancensa ko kuma ana waya da shi. Duk yanda ya bugo waya ya gaisa da kowa ba za ta karɓa ba. Juyin duniya a fiye za ta yi amma ta ta karɓa. Hidaya mutum ce mai kafiya da riƙo. Duk yanda ka so ta yi abu idan ba ta so ba ba za ta taɓa yin sa ba. Ta wani ɓangaren tana da sanyi sosai da haƙuri don ba ta da faɗa kamar kamar Yasmin. da kusan kullum sai ta yi faɗa a kilas ko idan an tashi school. Ga ta da wani irin ƙarfi don ta fi Hidaya ƙarfi. Da wuya kaga ta yi faɗa an mata doka. Duk za su yi faɗa Hidaya ce ce mai riƙa mata kaya kayanta kafin a zo ɗaukar su ake faɗan. Idan an zo ɗaukar su washe gari tana shigowa za ta tayar da fitinar. Ba za ta yarda ba sai an yi faɗan jiya. Allah ya shirya ya Yasmin cewar Afiya a koyaushe. Idan Hidaya ta zo ta gaya mata ta yi faɗa a school. Wasa-wasa Hidaya da Fu'ad ba ƙaramin sabo suka yi ba, koyaushe ya zo gidan suna tare, yana ɗebe mata kewa sosai ita da Yasmin, yana kulawa da ita, har tana ganin ya fi Sultan kirki nesa ba kusa ba, tana jin daɗin kasancewa da shi. Mutum ne mai kyakkyawar zuciya da kirki na gasken gaske, tare da biwa ƙuruciyarta ba tare da hantara ko tsangwama ba, duk abin da ta zo da shi yakan duba mata idan ta yi ba daidai ba, ya gyara mata. A rayuwar Sultan bai taɓa damuwa da wani abu bayan iyayensa ba, karatunsa da kuma wasan ƙwallonsa ba kamar yadda ya damu da Hidaya a yanzu. Ya kasa samun natsuwar zuciyarsa a yanzu ba shi da aiki sai na tunaninta, idan ya rumtse idanunsa ita yake hanguwa, Mafarkinsa duk akan suna wasa ko wanka tare, wannan halin ko unkulan da take nunawa a yanzu, idan ya kira waya ta ƙi karɓa ya dame sa. Yana son jin muryarta ko yaya ne, gashi mafarkin tauraruwarsa ya dawo masa a yanzu. ya rasa tunaninsa kan ƙanƙanuwar yarinyar da ba ta fara sanin kanta ba yarinyar da ta sha fama da shi lokacin da yake cikin lalura ta sadaukar da farin cikinta domin ta ba shi farin ciki a tasa rayuwar ko me yasa ya damu da yarinyar a yanzu ba ta da wani abu attractive da zai ɗauki hankalin wani ɗa namiji ta fannin sura yarinya ce sharkaf balle ya ce wani abu na jikinta ya jawo hankalinsa gare ta Ya idanunsa yana shafa sumarkansa a hankali. Me yasa ya damu da Hidaya fiye da kowa da komai a duniya? Me yasa yake kalubalantar zuciyarsa kullum a kanta? Yana rufarin kowanne motion na zuciyarsa a kanta da soyayya. Ya ɗauki duk wani motsin da zuciyarsa da gangar jikinsa ke yi a kanta da cewa yana son ta. He can feel the feelings a yanzu. Tabbas yana son Hidaya. After five years. Shekara kwana ga mai yawan rai. Kwanaki ke shuɗawa a hankali su koma watanni, watanni su rikiɗe su koma shekaru. Cikin hikimomi da iyawar Ubangiji, har ya kasance a yau Hidaya da Yasmin suke zana jarabawar su ta ƙarshe ta gama sakandare. Farare ne sirara masu tsayi samɓal, haka suka taso kamar tagwaye amma mabambanta a ɗabi'u da halayya. Yasmin fara sal mai hanci irin na afiya. Yarinya ce mai son hulɗa da mutane tana da wayewar kai fiye da Hidaya. Tana da friends iri-iri a school sabanin Hidaya. Wannan farar babban latanar wata irin miskilar yarinya ce da wuya ka fahimci inda ta sa gaba. domin fuskar ta bata nuna abin da ke cikin zuciyarta ma ta iya danne abu a zuciyarta komai girmansa da mahimmancinsa ko da dannewar za ta cutar da ita shiru shiru ce ba ta da hayaniya Ba ta da son shiga jama'a ko da yaushe tana ɗaki kwance ko kuma tana story room tana karatu. Kowa ya san da ita akan hakan. Ba ruwanta da shiga shirgin kowa a gida. Ta ɗauki buri ta saka wa ranta tun daga ranar ta mallaki hankalin kanta. Ta ƙara tabbatarwa ta rasa wannan baffanta, ta rasa wannan mahaifin mai matuƙar santa fiye da kowa da komai a duniya. Ta rasa wannan burin nata na rayuwa da shi tare da ɗora idanunta a kansa. Ta rage yarenta wanda har gobe tana alfaharin kasancewarta Fulatana. Ba ta bari ta bar harshenta ko ta manta wani abu daga ciki ba ba ta yarda harshen aro na ta yarda harshen aro na Hausa ya rinjaye yarenta ba wanda dalilin hakan Yasmin ma tana ji sosai ta koya mata amma ba ta iya mayarwa ba sai kaɗan kaɗan ta rage da son cika burin mahaifinta na karatu tana so ta cika masa wannan burin nasa na ganin ta zama wata a duniya da mutane za su yi alfahari da ita Takarda da biro su ne abokanta a kodayaushe. Ba ta da lokacin kallo ko riƙewa. Babu ruwanta da wani social media wanda a tunaninta shi ke hana wa mutum karatu da kuma lalata mutum. A ganin ta waya ba ta da wani amfani gare ta illa ba ta lokaci a rayuwarta. Saɓanin Yasmin da kodayaushe tana kan waya ita ce Twitter, Instagram, Facebook da sauransu. Yasmin ta san tana ta san tuna tun tana ƙarama Yaya Fu'ad bai damu da ita ba kamar yadda yake damuwa da Amira ko Hida? Ita yana mata kallon ƙanwa kamar Salwa da suka fito cike ɗa Ta lura akwai ɓoyar soyayya a zuciyarsa da yake wa Hidaya wanda ita kanta Hidaya bata san yana yi ba. To Amira fa? To